Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu a Alfa Radio sai kuma ta intanet a voahausa.com. Masu gabatarwa Hafsat Bello ɗan mai soro. Tare da ni Safina sada so dangi. Yau Laraba sha biyar ga watan Nuwambar shekarar 2017 kamar kowace ranar Laraba da muke magana akan siyasa da shugabanci na gari. A yau za mu ci gaba ne da tattaunawar da muka faro a makon jiya da ya wuce na dokar na ta hana kiwo a cikin dazuzzukan Najeriya wadda jihar Benue da Filato suka kaddamar. ya kamata mu la'akari da cewa jihohi a kashin kundin tsarin kasa kuma yanayin demokaradiyya da muke ciki jihohi da musamman ma majalisun jihohi suna da yancin su eh, fito da dokoki da zai wanzar da zaman lafiya da lumana a jihohinsu. Wato majalisu kenan suna da yanci eh. su wannan amma abin da nake nufi a nan. Mm. Sannan muna da ƙarashin tattaunawar mu ta makon jiya da wakilin mu Hassan Maina Kaina yayi da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Usman Ahmad Kabara ya tattauna da wani lauya kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Ibrahim Mai Gari. Sannan akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku ta yaya ya kamata a warware matsalar makiyaya da manoma don kawo zaman lafiya ga yadda ku amsa mana. Sakon farko ya fito ne daga Isyaku Hamza Gurgori ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe. A gani na wannan matsala mai saukin warwarewa ce domin kuwa kamata ya yi shugabannin manoma da kuma kungiyar miyatta Allah su zauna akan teburin sulhu domin lalubawa kansu mafita domin kuwa duk inda manomi yake to makiyayi na nan kusa da shi. sai mustapha alkali koko ya ce yau da gobe wannan matsalar gwamnati ce ya kamata ta haɗa hannu da shugabannin makiyaya da na ɓangaren manoma domin ni a tawa fahimtar kowane ɓangaren akwai masu laifi wato ɓangaren makiyayan akwai wasu bara gurbi masu yin barna a gonakin manoma da gangan haka kuma daga ɓangaren manoman da shugabannin jama'a akwai wasu daga cikinsu wanda suke nome wuraren da ya kamata a ce hanyoyin makiyaya ne to wurin kiwo kuma wurin kiwo da kuma kiwon dabbobinsu saboda haka ya kamata a yi zauna teburin sulhu domin cimma matsaya mai gaskiya a bashi haka kuma mara gaskiya a bashi rashin gaskiya da fata za ku tashi lafiya To sai Abdulhamid Bashiru Giwa Soba ya ce yau da gobe kamata ya yi gwamnati ta samar musu da filayen kiwo isassu inda za su iya tsare dabbobinsu ba tare da sun shiga gonakin manoma ba don cinye musu amfanin gona. Da gwamnati ta yi haka, insha Allahu shi sai lawal manchester kanba ya ce yau da gobe hakika wannan matsala ce wadda sai gwamnatin najeriya gaba ɗaya ta sa hannu ya kamata hukumomin najeriya su ɗiba wa fulani dazuzzuka na kiwo kuma a iyakance su kada manoma su taɓa saboda mu dai a nan dukkan gandun daji yana hannun manoma ya fita daga eh, fulani na biyu kuma a iyakance ma manoma wurin noman su kuma a hana fulani shiga harkar manoma sai sun ƙara aikin daji allah ya sa mu dace To amin. Sai Abba Sa'ad Mahuta ya ce salam yau da gobe hakika ya zama dole gwamnati ta samar wa Fulani makiyaya wajen kiwo domin su rabu da gonar manoma. Hakan ne zai kawo ƙarshen rikice-rikicen su da manoma domin yanzu haka inda nake sai dai ka wayi gari ka tada Fulani sun cinye maka amfani musamman ma waken Hausa. sai ibrahim rabilu tsafe ya ce ai lamarin mai sauki ne idan aka ɗauke shi mai sauki ma'ana idan aka ajiye siyasa da ƙabilanci a gefe ɗaya a tunkari matsalar da gaske ta hanyar shata iyaka a tsakanin manoma da makiyaya duk ba za a shiga haka ba amma yanzu yadda zamani ya canza dole ne sai an yi haka don a samar da zaman lumana To daga DC Washington Mubi kuma ya ce Assalam yau da gobe ai abun a fili yake ya kamata su ma makiyaya a basu mahimmanci kamar yadda ake bawa kowa ta wajen ware musu burtaloli da kuma samar musu da dam dam shi kenan an samu mafita. sai alhaji mai hula askira ya ce gaskiya idan ana son zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya abu mai sauki ne yadda ake baiwa manoma gonarsu to su ma makiyaya a basu gandun daji na kansu inda za su rika kiwon dabbobinsu to idan gwamnati ta yi haka to za a samu zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya sai muhammad salisu ɗanladi ya ce yau da gobe a cire harkar siyasa da ɓangaranci a fuskanci matsalolin nan da idan basira don ci gaban ƙasa da al'ummarta ta nan ne kawai za a samu hanyar warware wannan matsala To idan muka koma shafinmu kuma na Twitter at mai musaima 62 ya ce shi ne basu ilimin noman zamani yadda ake noman ciyawa, yadda za a sarrafa ta kuma ta amfana abin suke ta amfani abin da suke kiwo yanzu ana noman ciyawa wadda dabbobi za su ci da sanin haƙƙin darajar dan adam to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. yanzu ga rashin tattaunawar da muka fara a makon jiya tare da wakilin Hassan Maina Kaina. Dr. Abubakar Umar Kari a irin nazari da bincike da kuke yi wannan doka ta anti open grazing law akwai wani koma baya ko cikas da wannan dokar za ta haifar ma tattalin arziki misali? Eh kwarai da gaske a baya na yi maganan an keza cewa akwai shanu miliyan ashirin a Najeriya. To yanzu idan kai tunanin shanu ɗaya har miliyan ashirin irin gudunmawa da suke ba tattalin arzikin Najeriya ba ƙarami ba ne. sa'an nan kuma nama yana ɗaya daga cikin abubuwan da dukkan 'yan najeriya suka dogara a kai idan kai irin waɗannan dokoki to za su barazana da kiyo shanu da masu wurin dabbobi idan kuma an yi haka to irin kuɗin shigan da najeriya take samu irin kuɗaɗe da najeriya take samu wurin a wannan harka za su rabu ƙwarai da gaske ana iya tashi ma watan wata rana ya zaman cewa a sassa daban-daban na ƙasar nan babu nama sa'an nan kuma akan ce na gidaɗi goma saniya ana amfani da ita ta hanyoyi daban-daban muddin kuma aka samu na wurin bunƙasar sana'ar shanu hmm. to wannan abu zai iya shafan sassa daban-daban na tattalin arziki barista mai nasara ibrahim idan muka duba akwai abin da bature ke cewa legal solution da kuma political solution idan muka duba wannan matsala ta jihar benue idan ana so a samu maslaharta ta fuskar doka a takaice mai abin yanzu to a takaice na farko dai eh, ina sanar maku cewa kungiya akwai kungiya daya daga cikin kungiyoyin fulani da tuni sun riga sun gariya kotu suna kalubalanta wannan doka saboda ta yi katobara ta yi karo da sashen tsarin mulki sannan kuma a bangaren gwamnati kuma sashe na sha bakwai na tsarin mulki da sashe na sha biyar na tsarin mulki sun ɗora nauyi akan gwamnati cewa gwamnati ta yi duk kokarin da ta yi musamman sha biyar sakin sashe na hudu a cikin baka dai magana gwamnati ta yi kokari ta tabbatar da cewa kowane dan najeriya ji cewa a cikin gida yake ya je samu kwanciyar hankali ya samu natsuwa ya kuma yi tafiya da walwala duk inda yake so wannan shine har akwai inda aka ba da damar ma cewa gwamnati ta gaggauta ta karfafa yiwuwa jinshi jinshi su rika cuɗuwa, wala Allah su rika aure ko kuma su rika mu'amala ta kasuwanci da sauransu abin tsoro ga wannan doka shine wannan muna magana Benue in Allah ya kai mu nan da wata biyu ta raba za ta za ta fara aiki akwai kuma jihar Ekiti to idan ba a yi sauri aka datse ta ba kamar a shana ce kana kyasa ta zaka iya sa hannu ka matse ta amma in ka bari tana iya cin gari wanda kamin a iya kashe ta ma kila sai an sha wahala to saboda haka tun yanzu ne ya kamata idan muka samu waccan shari'a kotu ta bada hukuncin cewa ta yi karo da tsarin mulki kuma haramtacciyar doka ce shikenan an zauna lafiya Dr. Karim na kara dawa gare ka shi ba saya mana magana abin da ake cewa legal solution to kuma political solution wato maslaha a siyasance me abin yi yawa a baya na yi maganin cewa kamata a ci gwamnatin tarayya ta fito ta faɗi me matsayinta to idan ma ba za ta yi haka ba babba abu mai muhimmanci shine cewa zuwa yanzu an san duka sassa na najeriya ko kuma jihohi wanda wannan takaddama ta fi ah, girma mm. yawa ko kuma ta fi tsamari mm. saboda haka shugaban ƙasa ko kuma majalisa sai su kira hukumomin waɗannan jihohi da kuma masu ruwa da tsaki cikin wannan magana fulani da shugabanninsu manoma da shugabanninsu a zauna a ga wace hanya ce kowa na farko a saurari menene kukansa kuma ya za a bi kadunsa ya kamata a ce an samu maslaha an ɗau wani mataki wadda idan ma ba duka ba yawancin waɗanda abin ya shafa za su yarda za su runguma amma in ba haka ba za a ci gaba da yawo ne ana ta rigima hankalin mutane na tashi tattalin arziki ana masa barazana sa'annan ko matsalar za ta ci gaba da ruruwa. Alhaji mamaye Dodo Oroji zan rufe da kai. Yanzu misali ku a matsayinku na Fulani makiyaya a Najeriya a cikin kalma ɗaya mai za ka so ka ga gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin jihar benue sun yi domin a a shaukan wannan matsala na farko dai ina son su gwamnatin benue su hidda kabilanci a zuciyarsu kuma su san cewa duk wani mutum da kan mazguna ma ko ka taba mai dukiya ka taba shi zai taba ka bayan haka zan taɓa wata magana da shi eh, da tokare ya ce maganar shanu dubu ashirin bari ga ma eh, miliyan ashirin nigeria tana eh, shanu sun fiye ga sannan kuma nigeria tana hasara kowace shekara fiye da saniya miliyon goma saboda in ka duba ka je cameroon yau ka je chadi ka je kotonu ka je ghana in ka duba ghana a shekara talatin da suka wuce ba su da ma bahulatani goma wanda yake da shanu a kasar ghana amma yanzu duk fulani najeriya tana hasarar ɗiyanta yan najeriya tana hasarar dukiya triliyon ah, kowace shekara a kan wannan rigingumin na kuma ba ya kai ba kowace jiha ya kamata federal government ta tabbatar musu ba su da hurumin da za su walakantar da wata kabila don duk wani rikici na ƙasa yana, tasowa daga kabilanci a madadin barista mai nasara kogo ibrahim lauyan tsarin mulki kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma alhaji muhammad dodo oroji wanda ya daga cikin masu ruwa da tsaki na ƙungiyar fulani makiyaya ta najeriya da kuma babban malami a jami'ar abuja wato dr abubakar umar kari wanda kukan ji da shi yana mana fashi akan wato fashin baki akan al'amuran yau da kullum a siyasar najeriya hassan mai kai nake sallama da ku daga nan abuja babban birnin tarayyar najeriya mu zama lafiya Ai hasa wannan kaɗa kai haka. <laughs> Waka ta yi daɗi. <laughs> To Allah ya sa mu dace. Usman ya tattauna da wani masani kuma lauya sannan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum wato Malam Ibrahim mai gari. Ga yadda ta tasu ta kasance. Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah wa To da wa muke magana saboda masu sauraro su sani. Sunana Ibrahim Mai Gari Ahmadu. Lauya ne ɗan kasuwa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Ah. ni Abuja. A makon da ya gabata muka faro wata magana mai mahimmanci sosai a Najeriya wadda kuma yana ɗaya abin da ya damu mutane a maganar kiwo tsakanin ko in ce matsala da take tsakanin makiyaya da wasu al'ummar gari ko manoma da makamantansu wadda wasu jihohi har suka kawo dokar hana irin kiwace-kiwacen nan barkatai a dajujjuka na garuruwansu kamar misali a jihar benue da kamar jihar plata ma shin eh. mun tattauna sosai da mutane wanda wasu suna ganin cewa kamata a ce an samu adalci a kowane bangare kafin shiga ma tambayoyin da nake son in tambaye ka shin yaya kake kallon wannan doka da farko musamman cewa kai kanka lauya ne eh to farin farko dai malam usman ya kamata mai la'akari da cewa jihohi dai a kashin kundin tsarin kasa da kuma yanayin demokaradiyya da muke ciki jihohi da musamman ma majalisun jihohi suna da yancin su eh, fito da dokoki da zai wanzar da zaman lafiya da lumana a jihohinsu. Wato majalisu kenan suna da yanci eh. su wannan amma abin da nake nufi a nan mm. ita doka dole ne a yi la'akari da wasu ababe wasu abubuwa na wanda zai haɗa dankon zamantakewa ba wai ya tarwatsa kan mutane ba. Mutane ba. Mm. Eh, sannan ina son kuma yin shimfiɗa wurin cewa mm. dole ne a samu mafita mm. ingantaccen mafita wadda makiyaya da manoma da al'umman gari kowa zai samu natija da kuma kwanciyar hankali ba wai a yi doka da za ta kuntata ma wani gefe guda ko ta kuntata ma makiyaya ko a kuntata ma manoma ko a kuntata ma jama'a gari da sauransu mu sani da cewa gwamnati na da haƙƙi ta kare zaman lafiya da kuma lumana da na jama'a musamman ma jihohi da suke da sun tasirantu a harkar noma da sauransu mm. kaga irin wannan jihohin da su sun dogara ne ga harkar noma kaga yawancinsu suna la'akari da cewa mutanen su a kasarin jama'an su noma suka dogara suka dogara da shi kuma mm. kiwon nan yana zama ga kaman barazana haka ga gonakansu mm. to duk da cewa hakan ne dole kuma a duba kuma su kuma makiyayan su kuma me zai kawo musu barazana ga kan mm. sana'ar su da kuma yanayin rayuwar su domin kiwo ba wai maganan ko sana'a bane ya zama kaman abu da bature yake cewa way of life yanayi ne na rayuwa na yau da kullun na wasu ɗaiɗaikun kabilu ko kuma mutane na ƙasar mm. eh, eh, mazauna najeriya kamar mm. Mm. to a takaice dai dole dai a duba abin da ciki da na tunani na basira ka ambaci wasu jihohi wadda na san a cikin maganganun da zamu yi gaman na san da jihar benue sun kaddamar da wannan dokar wata da ta jihar filata ma sun yi jihar taraba sun sun majalisun ta <laughs> ba da hmm. ah, ah, yarda a gabatar da wannan doka amma ba su kaddamar ba kaddamar ba tukun haka irin wannan abubuwan ya kamata a yi a zauna a tattauna kar a samu ah, baraka na zaman lafiya da kuma kawo kuntata ma wasu jama'a na wadda yan kasa ne hmm. kuma suna da incin su yi zama su a najeriya kuma su gudanar da harkokin kasuwanci ma dama bai wa doka da oda ba hmm. To amma misali yanzu a ganinka irin wannan maganar dokar kiwo na grazing ne wani ne da ya ya kamata ne a bullowa ah. abin yanda kamar yanda ce din saboda ya zama ba a kuntata hmm. wani bangare ba an tashi hankalin wani bangare ko ah. kuma an faranta wani bangare ya zama ko maimakon a zauna lafiya sai ya zama tashin hankali a ganin ka yayi kamata a ce sun hada an hada abin ne wai tsakanin wannan matsalar ta kiwo da maganan wannan noma yake yi To alhamdulillah ne na farin farko ne kamar kwanakin ba mun tattauna da wasu manya-manyan jami'o'i na jihar Benue da kuma manya-manyan ƙungiyoyin makiyaya da sauransu muna mun ba su shawarwari. Mm. Ni a nawa ra'ayin a matsayina ɗan Najeriya mai ikirarin zaman lafiya da kuma lumana da kuma a ba kowa yancinsa. Mm. Na ma da shawara cewa kamar misali yanzu kamar ka ɗauki maganar jihar Benue. Da mm. ce maimako a tsaya ana ta nanatawa ana ta kaiwa da kawa da musu da kace na ce a lauyance mm. wato a shari'ance mm. kamata yi kafin a shiga maganar shari'a a tsaya a duba wato abu da bature ke nufi da operational capacity wato yiwuwan wannan dokan da suka kafa mm. misali zamu da shi kamar jihar Benue wadda ita ce ta kaddamar yanzu ta hana kiwo a jihar a jihar Benue ma'ana idan kana da dabbobi a jihar Benue abinda suke nufi abin da suke so shine ka kallake shi ka zauna a wuri ɗaya abin da nake son a gane kaddara cewa jihar Benue ba ta da kabilan Fulani misali ko da na san akwai Fulani mm. mazauna jihar Benue yar kasa to eh. kaddara ma ma wasu ciwo mm. de ta shafi akwai abu da mutane ba su gane ba akwai yanayi na tasowa daga wani rassa zuwa wani rassa kamar yanzu misali da ruwa ta tsantsa gira daga arewacin Najeriya ana gangarawa zuwa kudancin Najeriya me yake kawo hakan Hmm. yanayin ah, abin da ake environmental factors hmm. yanayin ah, wannan lokaci yanayin da ake ciki yawa kaga babu ruwa yanzu ciyayi sun fara bushewa makiyayen hmm. mu akasarin su kan kai dabbobi su kudu suna neman ciyawa suna neman abin da za su ci idan can ruwa ya fara yawa in ruwa ya ishe su sai ga kudaje wasu tsaitsaye fulani wani kudaje nan masu kawo cuta suka matsa mun sai su fara dawowa kuma ta arewacin Najeriya lokacin mu kuma mu an fara samun ruwa nan arewacin Najeriya to idan ka duba wannan abin da kyau kaga jihar taraba mm. tana da ta yi iyaka da jihar benue to mu ɗauki jihohin nan guda biyu taraba da jihar nasarawa misali jihar taraba ni ina da tabbacin cewa akwai fulani 'yan ƙasa 'yan jihar taraba mm. zaunannu a jihar taraba mm. wadda kaga su ne a matsayin su na 'yan najeriya kundin tsarin ƙasa ta najeriya ta ba su 'yanci su yi balaguro a cikin najeriya kai ba ƙasar najeriya ba ma yammacin afirka akwai wannan yarjejeniyar hmm. akwai doka ta yammacin afirka da ta ba su dama su hmm. tashi da ga wata kasa zuwa wata ba jiha ba hmm. su shiga wata kasa ma daman ba su wuce wasu yan diddagun kwanaki ba abin da kira ecowas protocol international transhumans protocol na ecowas wato yanayin zirga-zirga da sadarwa da shiga da fita tsakanin yan kasashen kasashen yammacin afirka wanda aka raddafa mata hannu duk wani dan wannan kasar mazauni makiyayi na da yan yanke ya ratsa ya wuce hmm. to ba mu kai gaba na yammacin afirka ba akwai mazauni ɗan jihar taraba hmm. wanda yake da shanu makiyayi ne hmm. ina da yanci a najeriyance a shari'ance je misali kudancin najeriya kiwo kasan na ce ma can Kan mu ma ɓata lokaci akan maganan wai shari'a. Shari'a. Tsaya mu duba a kwakwalce a ayyuwansa. Mm. Aiki da hankali. Ni ba fulatani ne misali aiki da hankali. Ni mm. ba fulatani ne misali. Mm. Ina zaune jihar Taraba ɗan ƙasar jihar Taraba ne. Mm-hmm. Ina so in je kiwo misali jihar Cross River ko jihar Akwa Ibom wanda suke da yanayi wanda akwai ciyawa uh, dabbobi na za su samu ingantaccen ciyawa da Ina da yanci in je kuma da shi ka ce mun na da shi. Kana da shi. Na koro dabbobi na daga jihar Taraba dole ne kuma in jihar benue in dai ma dama zan shiga ko jihar nasarawa ne ko zan je cross river ko zan je kudancin najeriya mm. dole wuce cikin jihar kuma ba masaukin ka ne benue ba yawwa ni dan wucewa zan yi wucewa ne kawai ta bude kai mm. to jihar benue kuma ta sa dokan cewa ba a kiwo a cikin a da'irar jihar benue <laughs> idan na zo yanzu abin da na tambaye su shine mm. za a sa iyaka ne akwai akwai jama'ar da za a sa duk iyakar jihar benue kar ka manta kuma shi makiyayi ba kan ba titi yake bi ba shi ba mota bane ba na ce yana bin ai ai sare ne kawai daji zai yanka to idan ya shiga dajin nan ya ne ne zai tabbatar da cewa ya shiga iyakan jihar Benue kaga daya mm. na biyu ita jihar Benue za ta tanadi tireloli ne ko jiragen sama za ta tarbe shi a iyakan ta kwashe shanin dabbobinsa a tsallaka shi zuwa wata iyaka <laughs> a dire shi can kai rata take jaddan su kaga a kamar wuya mm. to in ka duba abun sun yi amfani ne da asiba wato abin da ake kira emotional na zauna da wani ma'aikacin jihar Benin yake min wallahi mm. inda sun wannan tunanin da nake ba su inda ba su wannan idi ba ke gano tun ba su wannan fagarcin ba mm. fagarci yake to ba domin abu yiwuwansa zai ba su wahala mm. za a samu matsala ne fiye da ne kake tsammani kaga wannan a matsayi da na maganan hankali ke a hankali idan zai wuce kuma na da yanci in je wurin yan uwana a jihar Nasarawa akwai Fulani a jihar Nasarawa ni ina jihar Taraba ina son kai ziyara wurin dangi na mun saba je musu kiwo in yi rango in wa ya ne ne zai wuce jihar Benin. Yawwa to bayan wannan bari mu dan tsallaka wani wuri saboda yanayin lokaci. Maganar tattalin arziki in muka kalli abin kuma ta fuskar tattalin arziki akwai gudunmawa ne da yake bayarwa ko ko bai bayarwa ne. Shi makiyayi? Maganar grazing ba kwarai kuwa. Maganar wannan kiwace-kiwacen da yawo da shanu. Ai abin da shugaban kasa muhammadu buhari yake ta kira na kiwo na noma da kiwo din nan mm. ni ina ta hankalin mutane ko da zo yi da wasu masana na mm. gama ganin kiwon na malam usman mm. idan jihohin arewa za su rike ciwo. wallahi ina tabbatar maka idan za mu rike ciwo kadai jihar lagos kadai tana lashe saniya dubu shida kowane rana dubu shida kowane rana sai an yanka jihar lagos wannan mai ba gwamnan shawara akan fannin abinci shi ne hmm. furta wannan maganar sati biyu da suka wuce hmm. yake suna bukatan tirela ɗari da ashirin a kowane ranar Allah wanda ya kai gimilan kuɗi kusan biliyan ɗaya da ɗari ɗari hudu a rana da yake musanyen hannu idan kuma suka ce ba su samu wato kwararowar wayannan dabbobin da ake ci a Legas ba na kowane rana dubu shida ake ci a Legas ah. kuma na tabbatar maka idan ba a kai naman nan ba za a hmm. ta gayyara a jihar Legas to magana wai ko kiwo mm. da ko kuma dabbobi suna da tasiri ga magana uh, tattalin arziki kasa an wuce nan kwanakin baya kasar qatar ta mm. aiko da sako ta ce a duniyan nan na allahu mm. akuyoyi guda uku suka fi kowane garɗi da zaƙi da ɗanɗano da akuyar kasar pakistan da akuyar ƙasar sudan sai kuma na najeriya ƙasar mu ta gado domin an mata cincirin do ta yi yawa sai tsada ta yi yawa Hmm. kasar sudan suna da matsaloli na yanayin zaman lafiya ba a hmm. samun kawo musu kasar kasa hmm. sai suka tuntubi kasar najeriya kau awakinmu na najeriya suka ce ya fi ni ko ina daɗi a najeriya ma shiyar sokoto da katsina da jihar kebbi da zamfara an shigo dai arewan kenan nan. su red sokoto red eh. na arewacin najeriya tuna a gasu yan tsololo hakan na ashe daɗi gare su <laughs> kaga idan da za mu tsaya mu tsara yanayin kiwo mm. yanayin kiwo din nan kadai jihar adamawa tana fitar da tirela sama da ɗari shida kowane sati mm. na shanu jihar adamawa kadai sama da tirela sama da ɗari shida kowane sati ke fitar daga jihar ah. kaga idan an tsara wannan abin ba kawo maganan ma sarrafa shi ba ba mm. kawo maganan fata ba ba kawo maganan kasusuwa ba ba kawo maganan kaho ba ba kawo maganan you har jinin dabba ana amfani kiɗin ah, ah, abincin kifi da na kaji da sauransu mm. to daga ƙarshe ka ba mu mafita a takaice a matsayin ka na kwararre shawara ta shine mm. kamar misali jihohin da suka kaddamar da wannan abun mm. wannan abu ina gani a nawa tunanin zai haifar mana da wani fitina ina mm-hmm. me fitina duk wani dokan da za a yi da zai aibata wasu ko kuma mm. zai ware wasu jinsin mutane ina ganin babu adalci cikin sa kuma zai bude wani musamman ma da muka fitowa yanzu kasan mu ta Najeriya kwanakin baya wasu shiyan wasu kasa suka ba wasu cewa su bar kasan wasu kuma suka ce suke kasa an samu wannan an samu wannan ce ce din haka yawa so ni shawarar da nake badawa Allah ya taimake mu mun fita daga wannan matsatsin lafiya lau mm. kar a sake mai da mu yanzu misali mm. wata jiha ta ce an haramta wani irin sana'a da aka ah, keɓe shi da wasu irin jinsin mutane ko kabilu mm. kaga kamar misali kamar fulani kenan mm. kaga wata jiha ma za ta iya cewa ita ma a jihar ta duk wani mai noman doya ko kuma tallan doya mm. ba ta son tallan doya mm. kuma an san wasu kabila ne suke noman doya wani zai iya cewa to shi ya haramta sai da Mm. kayan mota mm. don ya san wasu kabila wani zai iya cewa su kaga duk wayannan sana'o'i ga gora ma ga gora da ake kawo shi daga kudanci ne misali sai wasu jihar su ce ba ma son gora garin mu shawara da nake badawa mu guje ma irin wayannan dokokin da za su kawo hargitsi da nuna kyama da kuma nuna rashin yadda musamman a yaki da tsaro ya kamata kuma mutayen kuma su yi la'akari da cewa manoma na da yanci mm-hmm. manoma na da yanci musamman jihohi da suke da manoma suna da yanci su kare da gonakinsu kar a dinga shiga musu gonakinsu ana musu barda da su kamata yi gwamnati muna kira da gwamnati musamman gwamnatin tarayya mm. duk cikin wannan abin ta kira rasan nan guda biyu mm. da jihohin nan a zauna a fitar da matsayi guda wadda kowa zai amince da shi ina ganin wannan shine shawarar da ni zan bada to shikenan mun gode sosai malam eh, Ibrahim mai gari sai in ce sai wani lokaci insha Allah ta'ala malam so ina muku fatan alheri nagode amin amin mun gode kwarai To, mun gode kwarai mu ma Malam Ibrahim mai gari da fatan Allah ya nuna mana ranar da za mu ga an samu matsala tsakanin makiyayan nan da manoma. Maryam ɗazu lokaci ina ce miki Maryam Sabo. <laughs> Hassan ɗazu lokaci bai bamu muka ɗan karanto Twitter ba mun karanto guda ɗaya ko za ki ɗan ƙara mana guda ɗaya yanzu. To ga shi wani at baban gandu Baba Gana da Abuwa kai ya ce komawa tsarin iyaye da kakanni shine kadai zai magance zaman doya da manja da ke tsakanin manoma da makiyaya. Hmm, ga wani hmm. biyu dan kuma ya ce abu guda za a yi ganin an sasanta tsakanin makiyaya da manoma ta wurin wayar musu da kai da kuma zama da magabatansu a tattauna matsalolinsu da kuma shata musu iyakoki. da akwai wani kuma akwai wani adamu jebi madara ya ce salam yau da gobe gwamnati ta samar da da labi a jihohin da ke fama da rikicin manoma da makiyaya sannan kuma a dinga hukunta masu tada zaune tsaye a cikinsu saboda a zauna lafiya. Mm, ga wani mm. bs shuwarin kuma ya ce farko dai a cire kabilanci addini da kuma son zuciya sannan gwamnati ta samar da doka wacce za ta ba wa kowa cikakkiyar kariya ba tare da nuna bambancin siyasa ko bangaranci ba to da fatan Allah ya bamu sa'a kuma Allah ya sa duk ah, wannan maganganu da muka yi Allah ya sa su yi amfani kuma Allah ya sa a ji. amin amin to duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai soro da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu Maclin sai ni safina ta sada dangi da ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc sai kuma gobe da izinin allah Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma sa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar